وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين هو السلام عليكم ورحمة الله a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha sha biyar ga watan daya shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa daga makka zuwa wanda kuma na biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya yau za mu tafi farkon suratul fathi suratul fathi sura ce madaniya ita ce sura ta 48 hiya tis'un wa ishruna aya tana kunshe da ayoyi ashirin da tara. wa mawdu'uha ar-ra'is بيان أن الآقبة الحسنة هي في طاعة الله ورسوله فعلا أو تركا babban mawdu'in da take karantaswa nuna cewa kyakkyawar karshe na tabbata ne ga wanda ya zanto mai da'a ga Allah mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen aikata abin da aka umarce shi ko wajen barin abin da aka hane shi wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asbaha biha nabiyyan malikan kuma da wannan sura manzon Allah ya zama annabi kuma sarki nazalat bi qura'il ghamim ta sauka a wurin da ake kira qura'il gamim wa wadin amama Usman, wani wadi ne da ke dab da garin bai na makka ta wal madina tsakanin makka da madina tsakanin Usman da makka kilomita tamanin ne kamar da tsakanin qura'il gamim da makka kuma wato 60 da wani abu تطيبا لقلوب المؤمنين بعدما دهمهم من صلح الحديبيه ta sauka ne domin ta dasa dawa mummunai rai dangane da abin da ya same su a wajen sulhu da aka yi na hudaybiya wato a shekara ta da ke nan bayan hijira muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ma'anonin ta daidai ya kuma ba mu ikon aiki da su mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا bayan bismillah ubangiji ta ce inna fatahna laka fathan mubina lalle mun yi buɗe a gare ka buɗe wanda yake mabayyani lafazin alfathu yana nufin alhukumu wato hukunci mun zartar da wani hukunci cikin kaddarawar mu da yake da alaka da kai da da'awarka zartarwa mabayyaniya ko mun bayar da nasara a gare ka wanda yake da alaka da da'awarka da yaduwar addininka nasara wadda take babayyaniya liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik domin ubangiji ta'ala ya gafarta maka abin da ya shuɗe na zunubanka wa ma ta'akkara da abin da bai riga ya zo ba sai nan gaba ne za ka yi duka ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka shi wa yutimma ni'matahu alayk kuma ubangiji ta'ala zai cika ni'imarsa a gare ka wa ka siratan mustaqima Allah zai shiryar da kai ta mi kake wanda yake madaidaici sannan wa yansuraka Allahu nasran aziza ubangiji ta'ala zai taimake ka taimako madaukaki taimako mabuwayi taimako haɗa da izza da buwaya da za ka samu kai da mutanenka akan waɗanda suka saba muku suka saba ma aqidar wannan shine mabudin wannan sura ubangiji ta'ala na magana akan cewa yawa manzo Allah madauki eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam budi to budi da ake nufi a nan gurin shine sulhi wato sulhu da ake na hudaybiya a shekara ta shida bayan hijira ba kamar yadda waɗansu malamai suka ce ayar tana magana akan fatahu makka bane a ba haka bane ba fatahu makka maganar ta zo ne cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi rabbik cikin wato nasrullah shi ake nufin fatahu makka da shi amma lafazin alfathu da cikin wannan sura inna fatahna laka fathan mubina abinda ake nufi da shi shine sulhu da aka yi na hudaybiya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga zaid bin aslam daga mahaifinsa ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yasiru fi ba'd asfarihi manzo Allah ya kasance yana cikin tafiya a wani zafi na tafiye tafiyensa wa Umar ibn al-Khattab yasiru ma'ahu laylan a wannan lokacin Umar ibn al yana tare da annabi kusa da annabi kuma cikin dare ne فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سي عمر بن الخطاب yayi amfani da lokaci da ya ga daga ki sai annabi kusa da kusa yayi wa annabi tambaya sai annabi bai bashi amsa ba thumma sa'alahu lam yujibu thumma sa'alahu lam yujibu Umar ya saki mai tambaya annabi ya zuru bai ce komai ba ya saki mai mai tambaya a karo na uku annabi bai ce komai ba fa qala Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab yake sakilat ummu Umar ina ma dai mahaifiyar Umar ta yi wajin sa sai yaya zai zo yana nacewa annabi yana ta tambaya annabi yayi shiru shi kuma sai ya ƙara tambaya ai ya wadace shi lokacin da ya tambayar farko annabi bai bashi amsa ansa ba to ya kame bakin sa kenan lokaci da ya bane ba shi ansa ko ya tagalta da wani abu ya bari zuwa nan gaba amma menene da mai tambaya ta biyu da ta uku wato Umar dan Khattab ya faɗi wannan magana yana mai zargin kansa kan abin da yake نظرت رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ثلاث مرات كل ذلك لا يجيب yanzu haka zaka nace kai Umar yake magana da kansa haka zaka nace wa annabi kana tambaye sa har so uku bai baka ansa ba qala Umar Umar al-Khattab yace fa harrattu ba'iri thumma taqaddamtu amama an-nas sai na zaburar da rakumin da nake kai na wuce mutane tan gaba nayi nesa da inda annabi yake wa khakitu an yanzula fi Na naji tsoron kar wata aya ta sauka tana zargi na kan abin da nayi fama na shiftu illa an samitu sadikan yasruk ban yi aune ba kawai sai ga wani mai kururuwa yana kururuwa ko mai tela yana yin tela fa kuntu sai nace laqad khakitu an yakuna nazala fi alquran dama ko naji tsoron kada dai telar da za a yi za a kelanta cewa qur'ani ya sauka a kaina dangane da abin da nayi na maimaita tambaya ga annabi fa ji ku sallallahu alaihi wa sallam sai nazo wajen annabi kira da tabbata gare shi sallamtu alaihi ne masa sallama fa kada sai ce laqad unzilat alayya al-lailata suratu a wannan daren an saukar min da sura wata sura lahiya ahabbu ilayya mimma sala'at alaihi ta wannan sura ita na fi kauna sama da abin da duk rana ta taɓa hudowa a sai ثم قرأ سنن في منزل الله يكرنت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما wannan hadisi da ke cikin sahih bukhari abin da yake tantance mana shine wannan sura ta sauka ne a cikin halin tafiya kuma ta sauka ne kuma da daddare kuma ta sauka ne a lokacin annabi na dawowa daga yakin daga sulhun hudaybiya ina ba dan kun fahimta akan wannan hanyar ne ta dawowa ita wannan sura wato ainihin ta sauka to menene sulhun hudaybiya labarin sulhun hudaybiya yana da fadi amma abin da yake zan takaita a kansa takaitawar takaitawa shine gabubuwan magana guda biyar gabar magana ta farko yaushe aka yi gabar magana ta biyu annabi ya tafi shi dawa dawa cikin sahabbai adadi nawa gabar magana ta uku me aka tattauna cikin ka'idoji da sharuɗa na wato ainihin wannan sulhu da aka yi sannan gabar magana ta hudu menene sakamakon karshe da aka tashi a kansa tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da jakadun quraishawa wanda suka zo aka kulla sulhu din idan har akwai gabar magana ta biyar a daidai ina aka zauna ka kullu sulhu waɗannan ababai ta ta ne mutaka kwarai da gaske sulhul hudaybiya an yi shi a shekara ta shidda bayan hijira a cikin watan zulqa'ida watan goma sha biyu annabi sallallahu watan goma sha daya annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yake sahabbai su raka shi ne cikin umara yana buƙatar jama'a su zo su tafi tare da shi aka kelantawa mutane jama'a suka harhaɗu musamman su haɓe da ke cikin garin Madina manzon Allah ya so hada na ƙauyuka su zo su biyo shi su tafi tare da shi saboda yana jin tsoron ila duk da umara zai je amma fa ta iya yi yiwa ƙuraitawa su takale shi da faɗa idan ya tafi da adadin mutane kaɗan suwa za su baki kariya wannan ta sa ya buƙaci mutane su tafi aka yi kururuwa mutane suka harhaɗu wata magana ta ce mutum dubu ɗaya da ɗari hudu wannan ita ce magana da ta fi kowace shahara wata magana ta ce da ɗari biyar wata magana ta ce da ɗari uku amma dai zancen da ya fi ƙarfi shi ne adadin sahabban da suka tafi mutum dubu ɗaya da ɗari hudu gaba ɗaya suka haɗu a madina suka je zulhulaifa tare suka yi wanka suka yi sallah ta nafila a biyu suka ƙulla niyya ta tafiya umara waɗannan mutane dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda suke kan abin hawa mutum ɗari uku duk sauran a ƙasa su manzo Allah ya zaburar da su cewa kowa ya tafi da makaminsa sun yi ihrami amma kowa na ɗauke da makaminsa ko da za a tare su a hanya ko da za a hana su shiga makaminsa waɗanda suka togace suka ci zuwa su ne larabawan ƙauye na banu juhaina da muzaina da banu bakar waɗannan da gangan suka rinka ba da uzuri na ƙarya dan suna jin tsoron kada a je yaƙi a sha wahala bayan ku ba yaƙi annabi ne ya tafiya ba kai suna ma zaton cewa in ma annabi ya tafi da sahabbai ba za su dawo ba game da ayar za ta nuna mana a nan gaba bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyina zalika fi qulubikum wa zanantum zanna sawi wa kuntum bura bayan da Madina sun kama hanya bayan sun bar laifa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura dan leken asiri Busur ibn Sufyan cewa yayi gaba dan ya leko labarin Qurayshawa kaga anan gurin ya daina cikin abin da ake kira al-akhdhu bil asbab yana daga cikin kuffa dabarar zama tsakaninka da abokanan adawa ka rinka tara labarin su mai suke ciki dan koda suna maka kullalliya sai ka san yadda zaka yi wani ne bayan manzo Allah ya ce tarar tafiya sai ya samu labarin cewa lallai shawa sun ji labarin ya taho tunda sun ji labarin ya taho su ma sun shirya sun fito sai manzo Allah ya tara sahabbai su da su to shawa sun taho za su kare mu a hanya bi duk kuke ganin matare su mu je mu gurza yake ko mu yaya sai sai na Abubakar ce haba Rasulullah mu mun fito ne dan mu je Umara ba yake za mu je mu dai mu kama hanyar mu tafiya Makka kar mu inda suke duk wanda ya tare mai ce ba za mu je Makka ba to shi za mu yaka amma in suna wani wuri sun yi sansani kar mu wuta inda suke daga nan har mu samu shiga Makka manzo Allah ya aiki da shawarar sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Abubakar Siddiq hanyar da ya san ma in an bi za a hada da qurayshawa sai canja ta yi sai yabo ta hanya daban ta kurda duwa su sallallahu alaihi wa alihi sai da ya rage tsakanin shi da makka saura mil da kacal sai ya yi sansani a wurin da ake kira hudaybiya wurin wata rijiya su ma ƙwarin shawa da suka ji labari sai suka biyo inda suke tsammanin nan zai biyo wajen hudaybiya to wajen da suke akwai ruwa sai suka tare inda ruwa yake sai zanto inda annar sosai ne so ya saukar sahabbai rijiya ce karama guda daya wadda ba za ta isa ko da mutum ɗari ba ballanta na dubu ɗaya ɗari zaman su ke da wuya a jawo ruwa a ɗiba ya amfani da shi rijiya ta kafi aka zo aka faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzan Allah ta aka ɗebo masa ruwa ya kurkure bakinsa ya watsa a cikin rijiyar sai idan na ke kawo ruwa waɗansu malamai suka ce addu'a ya yi tofa waɗansu malamai suka yi ce a'a kibiya ya zare daga cikin gwarinsa ya jefa ta ciki al-imam ibn hajar al duka guda uku ne suka haɗu a lokaci guda aka samu wadataccen ruwa da dukkan rindina kowa ya sha dabbobin su suka ta ba tare da wahala ba to a wannan lokaci sai kwarin kyawa suka ji labari sai suka fara turowa manzan Allah da kadu ɗaya bayan ɗaya farko suka aiko da gudayin ibn Warqa dan yazo ya tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan banu za da aka tattauna ya fahimci cewa manzan Allah abin da ya kawo shi aikin umara ba yake ya je ya faɗa wa Qurayshawa cewa ba mutumin nan ya zo ne umara ba yake suka tuhumci cewa shi munafiki ne su ba za su kyale annabi ya shigo garin su ba dan wannan zai kaskantar da su a sauran idanun laraba a idanun sauran larabawa suka sake turo da urwa ibn mas'ud at-taqafi shi ma aka tattauna aka tattauna yi gamsu cewa manzon Allah ba yaki ba yazo yaje ya fada wa quraishawa quraishawa suka kiyarda suka sake turo da jakada na uku shine Qulay ibn Alqama al-Kinani Ulaysu bin Alqama lokacin da ya taho manzo Allah riga ya san tarihin kabilarsu yace wancan kabilarsu ko a jahiliya mutane da masu son ibada tunda mun koro da dabbobi da zamu yanka a wajen hadaya in mun yi umara hmm. ko mun rataya musu alamomi da za a gane dabbobi ne na hadaya mu kora su daidai lokacin da yake zuwa dan gansu ya kusa zuwa yaga an zaburar da raƙuma duk sun tafi da alamomi na hadaya a jikinsu nan da sai ya faɗa ce ai waɗannan ba su tantanta a ce za a yake su ba mutanen da suka zo ibada ai ba su tantance ake za a yake su ya koma shi ma ya je faɗa wa Qurayshawa don ya ja hankalin su cewa manzo Allah ba yake yazo ba shi ma ba su yarda da magana ta ba suka sake turo da wani jakada jakada nawa kenan jakada na kafin ba ya zo a gama tattauna sai suka turo da jakada na biyar sai na Suhail ibn Amr lokacin da sahilu bin amru ya taho manzo Allah yana ganin shi sai ce laqad sahula amrukum kyakkyawan fata kenan ba sunan musamman ba Su suhail ai daga sahal kenan sahal kuma sauki sai manzo Allah sai tunda suhail ne zo laqad sahula lakum amrukum al'amarin ku zai zama mai sauki in Allah ya yarda yace ba yadda za a yi su turo su suhail sai dan suna bukatan a yi sulhu bari zo a suhaili ya zo aka zauna da a tattauna ka'idojin yaki na farko dai zuwa abin da kurja suke so ba sa san annabi sai zai shiga makka a wannan shekarar ya bari sai wata shekarar dai idan ya shiga yanzu ana da labarin badar ana da labarin uhud a dukkan cikin larabawa ana da labarin gazotul ahzab badar a shekara ta biyu uhud a shekara ta uku gazotul ahzab a shekara ta nawa ta biyar hudu zuwa ta biyar to duk ana da labarin waɗannan yaƙoƙi ne guda uku wanda idan an haɗa su sakamakon su gaba ɗaya manzo Allah ne ke da nasara a su. Uhud sai suka ɗan samu wata wani abin cewa amma da Badar da Al-Ahzab ba su samu wani abin cewa ba dan saboda haka sai suke ganin kuma yanzu ya zo ya shiga Makka salin alin to wannan kaskantar da su ne a siyasance ba da suke da ita da kurjini da kurashawa ke da shi a idan larabawa ya faɗi kenan a bari ne sai wata shekara kafin a zo wannan gaske na zuwan suhail bin amr da kanshi manzo Allah ya nemi wa zai je cikin sahabbai dan ya zai faɗa Quraisha ne ba yake na ruwa kuma san sabba bai ba da uzuri bai je ba sai Usman da Affan ya da ya je ya faɗa musu ga abin da ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya zo yaki bane ba ya zo umara da haka ku kyale shi da abin da ya zo yi suka ce su ba za su yarda ba a wannan shekara sai ba za su yarda ba amma kai da kai ka riga ka shigo Makka zo ka yi dawafi in kana so ka yi umar ka ma yace wallahi babu yanda in yi dawafi da ka'aba manzo Allah bai ba ya koma da ihramin sa a sa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ko ya kai ya koma wajen annabi ya riga an yada jita jitar cewa ai qurayshawa maka sun kashe Usman manzo Allah ce in ko sun kashe Usman to ko sai an shiga maka ko da gaske nan take yake sahabbai ce wa zai mun mubaya'a sahabbai suka zo suka yi layi mutum dubu ɗaya da ɗari hudu sai da suka masa baya a gaba ɗaya kan cewa ba za su gudu ba kan cewa za su yi haƙuri su jure kan cewa ko za a mutu su da ba za su ja da baya ba bayan kowa ya gama bayarsa sai manzon Allah ya daga hannunsa na dama yace hazihi yadu Usman wannan a madadin hannun Usman ya dora kan hannun hagu ce wa hadhihi an Usman mu baya a kenan a madadin Usman dan amfani da bayan to kafin a sai ga Usman dan amfani ya dawo wanda dama kan haka annabi ya mubaya'a inda an kace su kan kan wannan abin sahabbai suka yi na sallama wa manzon Allah Allah ya saukar da laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka تحت الشجرة فعلموا ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. مثلا كم جاي كم لوكس بن سهيل بن عمرو يزول كنت جينا دي دكادا قريشاوا. يزول يجي رئيسي. حتى جاي تقول لي يا مولي كيبا يا ترجمنا. تو انت كلا بوم سر. بايا ترجمنا تكان مولي كي. دتا كشرطا جزامي يدا مولي كي. كما قال الله يكرا الذين يطالبوا في رمزه. farko ya fara bismillahir rahmanir rahim sahih bin abu yake a goge kalmar ar-rahman da kalmar ar-rahim sai dai a rubuta bismikallahumma su ba su yarda ba da sunan Allah ar-rahman ba su yarda ba da sunansa ar-rahim maza Allah ya goge aka goge ar-rahman ar-rahim aka sanya bismikallahumma sannan aka je gaba هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا wannan shine abin da Muhammad Rasulullahi ya yi yarjejeniya da Quraishawa Suhail bin Amr yace at mun yadda kai Rasulullahi ne dan me zamu yake ka a cire kalmar Rasulullahi a ta kalmar Muhammad bin Abdullahi Muhammad dan Abdullahi gayan ka kar a ce Rasulullahi Ali bin Abi Talib ko ya riga rubuta kalmar Muhammad Rasulullahi Allah ce goge Ali bin Abi Talib ce bazan goge ba yace ka goge yace bazan goge ba sai manzo Allah ya kama ya goge da kansa yace a rubuta Muhammad bin yace ko da su ba su yarda ni manzo Allah bane Allah da ya yarda ni manzo yasa Allah sai ce inna arsalnaka wa mubashiran wa nadira litu'minu billahi wa rasulihi wa wa ila akhir al-ayat ko ba sai tabbake manzo Allah suka yi ta faɗin ka'idojin su da sun ka duba irin wannan ka'idoji duk ne manzo Allah na karba idan wani mutum ya yi radda daga cikin addinin ku ya zo wajen mu za mu rike shi amma in wani namu ya zama musulmi ya koma wajen ku za ku ba mu shi manzo Allah ya mun yadda ana cikin haka shi Suhail bin Amr sai ga ɗansa Abu Jandal wanda shi musulmi ne an daure shi da mari ana masa azaba dan ya bar musulunci ya samu ya sulalo daga makka dan ya ji labarin annabi na nan wajen hudaybiya sai ga ya zo da mari a jikinsa ya faɗi ga manzon Allah ko da sahil bin abu ya kalle shi sai ce kuma wannan shine mutum na farko da za a fara bani sai ba za Allah ce haba sahil yo ai mu je karshen yarjejeniyar mu ballan nasara ta fara aiki ba ta an kammala rubuta ba sannan a ce kuma yanzu za ta fara aiki sai ce to haka ne zan tafi manzo ta yi hakuri zalla an ba ta sahabbai suka rinka jin wani irin kunci a cikin su a zahiri su suna ganin wannan kaskanci sai a zama mu zama arha a gaban kafirai duk abin da suka faɗa manzo Allah ya ce kaza cikin waɗannan ababa wannan dai mafi shahara ababan da suka fito ke daga karshe aka yadda a cikin wannan shekara goma duk wani bakurashi zai iya zuwa madina duk wani dan madina zai iya zuwa ya game da kurshawa ko ina ne babu satar dukiyar juna babu shafin juna babu kaiwa juna hari har tsawon shekara goma kuma dukkan wata kabila daga cikin kabilun larabawa in ta ga dama sai ta yi kawance da annabi ko da kusa musulunta ba to idan suka yi kawance da annabi dole ne quraishawa su tsare musu abin da suka yi alƙawari za su tsare wa annabi da sahabbansa haka in wata kabila kuma daga cikin wadansu sauran kabilu kabilu suka ga dama sai su yi kawance da kurejawa in sun shiga cikin kawancen kurejawa to dole kuma annabi da sahabbai su tsarewa wannan kabilar irin abin da suka alƙawari za su tsarewa kurejawa aka yadda da wannan shikenan bayan an gama mutan makka sun tashi sun tafi sahabbai suna gani ga makka za a fita sauran mulki da kuma an ce a za a riga an hana mutane sai kowa ya tashi ya je ya aski ya cire tufafinsa na gida ya sanya kayan a tufafin sana ihrami ya sanya kayan gida wanda yake da hadaya yanka sahabbai da sai suka yi su suka yi burza annabi tsammanin sa annabi na iya canza karar zai canza shawarar da shi har annabi yake faɗa wa ummu salma mutane sun halaka na sun yi kaza ba su ba ummu salma ta ce ta ki ka je gaban su ka fara yin aski a gaban su ka soke hadayar ka da gani manzo Allah ya je aski a gaban su ya kama hadayar sa ya soke su a gani duk kowa sai ya zabura ya san kuma kenan ba wasa ba za a canza wannan hukuncin ba kowa ya je mai aski ya yi aski manzo Allah lokacin yake rahimallahu almuhalliqina rahimallahu almuhalliqina rahimallahu almuhalliqina sannan yace wal muqassirina ana uku Allah ya ji kan masu aski kwal Allah ya ji kan masu aski kwalkwago Allah ya ji kan masu aski kwalkwago da karshe yace da masu saitsaye sai wannan ya nuna fifikon kwalkwabo ga mutumin da ya jakin hajji ko umara akan sai sai abin da suka da suke manzo Allah sallallahu akwai rakumi da ya kwata na da aka kwata na Abu Jahal a lokacin da aka yaki Badr a cikin ganima ya fada hannun Annabi shi Annabi ya amfani da shi wajen hadayarsa dan dai Qurayshawa su suka kai sahabbai duk mai hadaya dai yanka tashi suka yanka rakuma kusan 70 ne rakumi dai a madadin mutum bakwai waɗansu suka yanka a hudaybiya waɗansu ma sai da suka gangara cikin alharam wato تكن shiga cikin kewayen hurumin makka sannan suka yanka سكين juya suka tafi wannan a ta fa a takaice su ne gaɓuɓuwan da suka fi shahara na abin da ya faru a sulhul hudaybiya sannan a gangaro kan hanyar komawa gida ana tafiya da daddare wannan sura ta tafa sahabbai suna ganin wannan tafiyar da aka yi ribar da take cikin ta ba ta da yawa Allah kuma yana nuna musu cewa an yi masu fatahi fatahi mabayyani su suna ganin ba riba amma menene fatahin da yake cikin mabayyani malamai suka ce wannan sulhu da aka yi ba yaki tsakanin Quraysh da Annabi sallallahu sai ya bayar da daman shigar mutane cikin addinin musulunci ya bayar da daman zuwa a yaɗa da'awa tsakanin larabawa a shekara ta da ne annabi zo hudaybiya da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu tsakanin wannan zuwa fatuhu makka shekara biyu ne sai ga shi a shekarar fatuhu makka ya zo da mutum dubu goma karuwa aka yi ko rago aka yi fatahi ne goma fatahi ba ne sannan kuma a wannan lokaci inda sun shiga makka da yaki a cikin makka akwai mummunai da dama maza da mata wanda suke koyi imanin ba sa iya bayyana su mummunai ne a sarki gidan kar a kasu inda annabi sahabbai sun shiga mai yawa su karkace su suna tsammanin su ma suna cikin kafare bayan ko mummune ne shine Allah ce walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm liyudkhil Allah fi rahmatihi liman yasha law tazayyalu la'azabna alladhina kafaru minhum azaban alim da haka dai an samu buɗe mai yawa duk da a ganin idan sahabbai suna ganin an samu kaskanci dan har Umar dan Khattab ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba mu ne kan gaskiya wasu suna kan bata manzo Allah ya ce eh shi to dan me zamu karbi kaskanci a cikin addinin mu ba ka ce Allah ya nuna maka a zamu shiga maka ba manzo Allah ya ce eh yace amma na ce maka a wannan shekarar ban ce maka lallai a wannan shekarar ba maka kuma zamu shige ta da ta kullun al-masjid al-haram sha Allah aminin muhallikin ru'usakum wa muqassirin la tafatu fa alim ma ta'lam fa ta'lam min dun zalika fatahan qariba makka kan za a shige ta amma ba na kan gaba dole sai wannan shekarar umar ya koma wajen sayyidina abubakar yaje yana dana ta wannan abu da ya faɗa a gaban annabi sayyidina abubakar yace ni na yadda cewa shi manzon Allah ne kuma na yadda cewa babu yadda za a iya sabawa Allah kuma na yadda ubangiji shi zai taimake shi duk abin da kaga yayi dinna akan daidai yake da haka kar ka samu wani tarkatar da kai Umar dan Khattab yace a sakamakon wannan mai da jawabi da tsakaina da annabi sai na ware wani kaso na dukiyata na rika sadaka waɗansu na sai bayi na ƴanta na ɗauki waɗansu kwanaki ina azumi dan in yi kafarar mayar da yawo da na yi tsakanina da annabi ko na kankare laifin da ni ba fa da niyya ba neman bayani yake amma ya ƙidaya wannan a matsayin abin da yake bukata kafara saboda karfin imanin Umar dan Khattab da haka da ya'yan uwa wannan sura gaba ɗayan ta katokan ɗinta tun daga nan farko inda muka fara har mu je karshe za ka tattauna ne akan waɗannan bangarori da na faɗa muku yanzu dunkulallen bayani ne amma fashin bakin da bangarorin maganar ɗaya bayan ɗaya da ababen da za mu iya kalata na hukunce hukunce a cikin wannan mashahuriyar tafiya da mu'ujirori da suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya, to duk waɗannan bi izinin ta'ala zai zo a kowace gaba da muka ga a ko karkashin kowace aya da muka ga ya dace mu ambaci wani abin da yake da alaka da ita alaka ta kusa insha Allah ubangiji ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyassira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza kaga wannan shine zai nuna maka cewa dacewar zahirin ayar da cewa abinda ake nufi sulhul hudaybiya tunda ta ta sauka ne bayan an yi sulhu akan hanyar komawa gida shi yasa ma Allah sai hanna laka fataha mubina mun riga mun yi maka buɗi tunda har an yi sulhun to buɗin ya riga ya tabbata yanzu kawai sakamakon za ku jira amma inda ake ce fatahu makka ne to ai bayan saukar wannan sura da shekara biyu ne sannan fatahu makka za ta faru kaga ba za a ce ba an riga an yi buɗi da haka waɗanda suka yi wannan magana ta cewa fatahu maka ake nufi sai suka buƙaci tawilin fi'ili mazi da ma'anar fi'ili mudari suka ce asali za mu yi maka buɗi tunda a lokacin ba a riga an yi batar maka ba amma in ka ɗauka sulhu hudaybiya ne ka ga babu wani tawili lalle an riga an yi maka buɗi tunda Allah ya datar da kai aka yi wannan yarjejeniya ta sulhu hudaybiya wanda hikimomi masu yawa suna cikinta kuma za su bayyana nan gaba insha Allah a cikin karatu liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik ana akwai abu guda biyu abu na farko lamu ta'lil da ke cikin liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik dan Allah ya gafarta maka ma'ana mun yi maka buɗe dan Allah ya gafarta maka ma'ana samuwar sulhul hudaybiya shine dalilin da zai sa a gafarta wa annabi haka ne a zahirin larabcin haka ayar za ta nuna ko kuma wani kila haka mutum zai fahimta amma malamai suka ce yau ai a karkashin fatahu da aka yi wa manzon Allah wannan ni'ima ce tunda ko ni'ima ce manzon Allah zai godiya ko ba zai ba to idan yi godiyar wannan sakamakon godiyar ne sai a ce liyakar laka Allah ma ta kaddau min zambika wa ma ta askar wa yutimma ni'matahu alayk ba wai mujarradul fati shine a ta. ya zanto da yadda laka Allah ma takaddama min dhanbik a'a ma tarattaba ala al-fath min shukrin nabi sallallahu alaihi wa sallam da rabbih shi ne abin da ya zanto liya gafara laka Allah ma ta min dhanbi ina fata an fahimta waɗansu malamai suka ce suka ce a cikin kalmar fasihu tana ɗauke da wani ƙanshi ƙanshin jihadi tunda ba a cewa an yi maka fasihu sai in kayi jihadi to ka ku jihadi ai ibada tunda ko ibada ce aiki na nagari babba to ga a sanadiyar sa ayya kan kariya mutum ne zunubi liyakra laka Allah ma taqaddama min dhanbi kenan dai alfatahu kadai ba shine abinda saboda shi gafar zunubai ta zo ba sai dai a ce abinda wato ya haifu daga alfatu shine ashkuru to wannan karshe sai liyarfar laka Allah ma takaddamu min ka tazu wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqima wannan abin da yake na biyu gafarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zunubansa gaba daya abin da ya gabata da abin da zai zo nan gaba me ake nufi da wannan tare da cewa manzon Allah ma'asumi ne to kamar yadda muka faɗa a cikin suratu muhammad ko dai mu ɗauka abinda ake nufi da azambu wato shine sagair zunub tunda annabawa ma'sumun ne min lakin zunub lakinnahum ghayru ma'sumin min sagair wannan zance ne cikin zantukan malamai cewa annabawa ma'asumai ne su ta fuskar aikata manyan laifuka amma ba a kore musu faruwar ƙananan laifuka ba to wannan karamin laifin shi ne ake cewa dan a gafarta ma mata ka dau min zambika wa mata akra wata magana ta ce a'a abinda ake nufi da azzambu anan kamar yadda muka faɗa da tarkun aula barin abin da shi ne yafi dacewa idan ka bar abin da yafi dacewa kai dai kai wanda ya dace a matsayin ka wanda ba annabi ba baka yi laifi ba amma babban matsayi na annabi ba daidai bane ba ya bar abin da yafi dacewa zuwa ga abin da ya dace ya bar abin da yake mafi kyau zuwa ga abin da yake mai kyau idan yi haka din wannan sai a kira shi da suna azzam la li kaunihi zamban illa li makanatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda babban matsayin annabi ulumi makanatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa wannan abin ya zama kamar zam waɗansu malaman ma suka yi tawilin cewa a abin da ake nufi da zamba anan shine zamba atba'i zamba ashabihi to amma kuma ai ba shi ake dan mun da wanda ake nufi da kowa ya samu mata kaddam mai zambi kuma mata akar wanda kuma nan wannan kususiyar ya ta annabi lalle zambi din ya shafe shi illa ko mu ce sazair ko ko mu ce mai tarkul aula shine Allah yake nufin ya gafarta masa shi gaba al-imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace ba wanda ya samu wannan a duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka ce laifin laka Allah ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara ɗaiɗaikun mabiyan annabi ta iya wani aiki a ce gofira na ma ta kaddama mai zambi ka iya wani aiki a ce gofira laka kama ta kaddama mai zambi amma a ce wa ma ta akar wannan yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yansuraka Allah nasran aziza ubangiji zai taimake ka taimako wanda yake dauke da izza sai Allah ya taimake والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما zai anzala sakina ubangiji ta'ala shi ne wanda ya saukar da natsuwa lafazin as-sakina na nafa asu ma'anina wato natsuwa a cikin zukatan mummune sakankancewa a cikin zukatan su suka yadda da hukuncin da manzon Allah ya zartar yarjejeniyar da ya karba daga bakin Qurayshawa habbai suka amince da shi ba su bore ba da ya zo ya yi aski su suka je suka yi aski da yanka hadaya suka yanka hadaya da yake a koma gida suka koma gida in ba haka ba da farko da sun sami damuwa a cikin zuciya amma da karshe sai Allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imani dan su ƙara imani akan imanin su na da wato wannan ɗaya ce daga cikin gaɓoɓi da suke zo da ƙaruwar imani a cikin zukata kamar yadda muka sha maimaitawa Allah ce walillahi zunudu samawati wal ard Allah ne ke mallakar rundunoni na sama da rundunonin ƙasa rundunonin sama mala'iku inda Allah ya ga dama hikimarsa ta zartar da ya saukar da mala'iku a shiga makka da karfi a gama da kurishawa da sai ya haka amma ya kyale ragamar yaƙi a hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai dan su samu ladan gumurzu da gwagwarmaya dan su samu ladar shahada dai hikimomin Allah su bayyana a gane mummuni na gari mai da'a da biyayya da mummunin da yake baya iya da'a baya iya biyayya wato mai imanin ke. wa kana Allahu aliman hakim ubangiji ta'ala ya kasance aliman wato mai ilimi dangane da komai sannan hakiman mai hikima cikin duk abin da ya zartar dawo wanda da sahabbai suka yi su kusa ka babu ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hukunta cewa ita ce tafi alkhairi kuma akwai hikimomi masu tarin yawa waɗanda ba za su bayyana daga mutane ba sai bayan abin ya faru liyudkhilul mu'minina wal mu'minat جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما حديث يا تبتا سكين صحيح البخاري دقا أنس مالك الله بقال يبدأ أقريج yace inna fatahna laka fatahan mubina ta sauka ne a shekarar hudaybiya lokacin da wannan aya ta sauka ko gabar farko ta cikin surar ta sauka wato ita wannan aya أرجو أن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا lokacin da duk wannan suka sauka sai sahabbai suka zo suka ce da manzo Allah hani an mari'a muna taya kamar nan ba da da wannan ni'ima da ka saba tal yakthara laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqiman wa yansuruka Allahu nasran azizan fama lana mu kuma me za mu samu أنا أمالك في فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم Allah madaukakin sarki zai fitar da mummunai maza da mummunai mata aljannoni ba aljanna ɗaya ba janna. aljanna ɗaya bayan ɗaya tajri min tahti al-anharu khalidina fiha wanda koramu ke gudana ƙarƙashin gine-ginenta da belayenta wa yukaffir anhum sayi'atihim kuma Allah zai kankare musu zunubansu kurakuransu da suka yi a baya wa kana zalika inda Allah fawzan azima wannan ya kasance rabo ne mai girma a wajen Allah da ya tanadan mummunai ibnu jarir Sabari a cikin littafin tafsiri ya ruwaito magana daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi yace faɗin Allah ta'ala huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan abdullahi dan abbas yace as-sakina da aka ce ana ana nufin ar-rahma Allah ya saukar da tausayi da jin kai a cikin zukatan mummunai na lokacin annabi sunan sahabbai liyazdadu imanan ma ake nufi da wannan قال يتي إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله ألا يسير النبي لكلمة شهادة فلما صدقوا بها لأن تحبسوا قصة كلمة شهادة زادهم الصلاة شاء الله يقال متصلى فلما صدقوا بها يعني قصة تصلى زادهم الصيام شاء الله يقال متصلى فلما صدقوا بها يعني قصة أزمي Za zadahum zakka sai Allah ya kara musu zakka wannan ma saddaqu biha lokacin da suka gaskata zakka za zadahum hajja, sai Allah ya kara musu aikin haji thumma akmala dinahum sannan Allah ya ta kara musu shari'o'in shari'a bayan shari'a doka bayan doka umarni bayan umarni hatta akmala lahum dinahum har ya cika musu addinin su fa qala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan asar na abdullahi dan abbas hujja ce kari akan hujjojin da suka sha bayyana na cewa al-iman yazidu wa yanqus yazidu bil ta'at wa yanqus bil ma'at yana karuwa ta hanyar ayyuka nagari yana raguwa ta hanyar ne ayyukan sa da kalmar shahada sai farko sannan sai sallah sannan sai kaza sannan sai kaza a ce duk lokacin da wata doka ta zo mutum ya aiki da ita ya kara imani akan imaninsa na da ko da yau ka ji wata fa'ida ta ilimin da da ba ka taɓa sanin ta ba sai kai aiki da ita to ka ƙara nauyin imaninka. ka gobe ka sake jin wani hadisi da wani aiki da ya kamata ka yi da ba ka yi ba ka sani ba sai daga ba sai kai da wannan sai ƙara maka imani ma'ana kullama zata amalan izzata imana kana ƙara ayyuka wato kana ƙara mai haɓaka imanin ubangiji ta Allah ya tsara mana imani da Allah ya ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله والنصر عليهم دائرة الصوت وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما bayan an ambaci mummunai da sakamakonsu sai kuma za a ambaci kishiyar su wato kishiyar mamune su ma da sakamakon su wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqat Allah kuma zai yi azaba ga munafikai maza da munafikai mata wal mushrikina wal mushrikat da masu shirka maza da masu shirka mata azzannina billahi dhanna sawu irin wanda suke wa Allah mummunan zato menene zaton da suka yi wa Allah shi a cikin wannan sura shine zaton ku cewa Allah ba zai taimaki annabi ba ba zai mu taimaki mu ne ba zaton ku cewa fitowar da annabi yayi shi da wannan ayari na sahabbai mutum ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu to shi kenan da sun je mutanen maka za su gama da su musulunci ya gari. da haka su sai suka zauna a gida suka kifta annabi ce ku zo mu fita suka ce shagalatna amwaluna wa ahluna wallahi abin da zai hana mu fita kula da gonakin mu kula da gidajen mu tsare dabbobin mu amma dai fasta ga sunan naka don ka rika mana gafara da buje din ba ƙarya fuski dan suna faɗa da baka amma a zuci ba haka bane su babban da sun cewa annabi zai zo bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abadan wa zuyina zalika fi qulubikum wa zanantum dhanna sawu wa kuntum qauman bura wannan shi da sun sai azzannina billahi dhanna sawu duk wanda ya san cewa Allah ba zai taimaki mummuni ba to ya murna wa Allah da zato domin mummuni shi ne yake kusancin Allah mummuni shi yake kaunar Allah to dan mai kuma Allah ba zai taimake shi ba wannan ya zo mummunan mutum Allah ke alaihim da'iratu sawt wannan jumla waɗansu malamai suka ce wato addu'a ce mai tsanani a kansu wato kamar jumla ce insha'iyya alaihim da'iratu sawt wato mummunar da'ira ta tabbata a kansu domin da an ce adda'ira shi da abin da yake kewaye dan adam na matsala ko na wata musiba ko na wata annoba to ta tabbata akan su waɗansu malaman suka ce a'a jumla ce khabariya ba wai insha'iyya ba ce ba ba du'a'iyya ba ce ba khabar ne Allah ke badawa labari ne Allah ke barwa cewa lallai sakamakon su shine mummunar da'ira za ta kewaye shi mummunar azaba za ta kewaye shi a nan gidan duniya ta hanyar kake su in ya zanto cikin musulkai ne tun da su ake yaƙa. da riba ce ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi da riba ce dukiyoyinsu ko kuma azaba ta barzahu bayan sun mutu kafin tashin kiyama azaba cikin kabari kenan ko kuma azaba ta ranar tashin kiyama dan ta iyewa dukan gaba daya to ma akwai azabul dunyawi akwai kuma al'azab fil barzakh sannan kuma akwai al'azab al-ukhrawi kowanne na iya tabbatuwa ga mutum idan ya kafirce ma Allah ya bijire masa idan ko su munafikai ne tunda su ba ya kasa ake ba da kan sakali irin yadda ake yakar mushrikai to kaga azabar da za su samu shine ya ta'azzabuna nafsiyan za su rinka ɗanɗanuwa da azabar zuci lokacin da suka ga cin nasarar musulunci tunda su ba sa son musulunci ya ci nasara lokacin da suka ga ci gaban annabi da sahabbansa kaga da har yanzu alaihim da'iratu sau a nan duniya ke sannan kuma idan an jabar ta hukumar nan suna da azabar. sannan idan an je lahira kuma suna da azaba inna munafiqina fi dharkil asfali min an-nar wa lan tajida lahu nasira wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya yi fushi da su wa la'anahum ya tsine musu ma'ana ya kore su daga rahama wa adda lahum jahannam sannan kuma ya sanar da musu ta jahannama wa sa'at masira makoma samun da inda zan so su jahannama wadannan ababai guda uku ghadiba Allahu alaihim wala anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira dukkan su dukkan ne na azaba kowanne wahala لا تتقوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى دكان wanda kushi na ya sauka a kansa to hakika ya suru ne ta cikin ramin azaba ghadab kadai ya isa a ce kawai mutum ya Allah ce wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira duk wanda Allah ya la'anta ya kore shi daga rahama to ba za a samu wanda zai taimaka masa sannan ga cewa addalahu jahannama sa'ar masira Allah ya faɗa a nurin akan harshen mummunai da suke cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lizalimin min ansar wato kenan kaga anan ga manafakai ga musulkai sai aka fara gabatar da wa akan wa sai aka fara gabatar da wato ga mummunai da farko amma da aka zo wajen manafakai da musulkai sai aka fara gabatar da wa Manafakai kafin a musu mushrikai malamai suka ce hikimar da ke cikin wannan shine galibin mummunai za su iya yaudaruwa idan manafakai sun yaudare su daɗin baka. amma kafiri da ya fito kararai cewa Allah ba zai iya yauta inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وحصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وبنجي تعالى يتي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا للي من تروك دنك زنتو شاهدا ما sai da akan تاشي القيامة. kan abin da ka isar musu sun karba ko ba su karba ba sun imani da shi ko ba su imani da shi ba wa mubasharan dan ka zanto mai bushara wa nazira dan ka zanto mai gargadi manzo Allah mai shaida ne shi akan al'ummarsa kamar da kowane annabi zai shaida akan al'ummarsa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida wato kidan me zai faru a ranar tashin kiyama idan kowace al'umma muka zo mata da mai mata shaida shine annabin ta kai ko muka zo dan ka zanto mai shaida akan al'ummarka wa nazana min kulli ummatin shahidan فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون يوم ندعو كل أناس بإمامهم idan mun dauki bi imamihim a wata fassara wato annabi su kenan wadansu kuma suka ce imamu shi ne littafin rubuta ayyukansu ala kulli hal kowanne annabi zai zama mai shaida ne akan al'ummarsa sannan ka zanto mubashir mai bishara gawa ga masu takawa ka zanto mai gargadi mai gargadi ga masu taurin kai fa inna ma yusrnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda lafzul ludd jam'i al-aladd wa huwa aladd al-khisam wato mutumin da yake da taurin kai baya ji shi ne ke bukatan gargadi da zan kunne wani lokaci da kawusa sa harshe dan a kwankwasa murfin zuciyar da imani ya shiga amma mummuni yana bukatan bushara yana bukatan targhib litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wato dake nan ne salon wa'azi la budda min al-jam' bayna targhib wa at-tarhib bayna at-tabshir wal inzar rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul litu'minu billahi wa rasulihi وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا malamai suka ce wannan aya ta nuna haƙoƙi guda uku na farko akwai haqqul lahi ta'ala shi kadai na biyu akwai haqqu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kadai na uku kuma akwai haƙƙin su biyu nau'in haƙoƙi guda nawa kenan ta kusa uku litu'minu billahi wa rasulihi imani haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne kuma nawa na manzo Allah yasa ka ce litu'minu billahi wa rasulihi amma lafazin at-ta'zir wanda yake nufin at-ta'zim wa tawqir wa tuwaqqiruhu waɗannan lafuzza goyen baya karfafawa haƙi na nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa su karfafe shi su taimake shi falladina amanu bihi wa kaga ta'bir wato girmamawa goyen baya ta hukunta wannan haƙƙi ne na annabi al'umma su suka rufe shi su taimake ki ya iyar da wa'azin da aka turo masa amma wajen wato sabbihuhu bukratan wasila at-tasbih haqqun lillahi ta'ala wahdahu la yusharikuhu fihi ahadun min khalqihi kaga balaga ta alqur'ani ina fatan kun fahimta tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wannan zarf ne ke nuna lokacin da za a yi tasbihi bukratan wa ko da safe ko da yamma fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu al-hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha ma'ana akwai buƙatar addu'a ta safe akwai buƙatar addu'a ta yamma tasbihin safe tasbihin yamma innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah lalle waɗanda suke maka mubaya'a sannan dai suna yi wa Allah mubaya'a ne yadullahi fauka aydihim hannun Allah na kan hannunsu shi ne yadullahi fauka aydihim hannun Allah subhanahu wa ta'ala akan hannunsu bari mu karanta mai malam yace anan yace ayyul mu'min bi dukhul al-islam yubayi'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ay yubadiluhu al-mutaba'ata fi jami' al-ma'murat والمنهيات بالثواب والموعود عليها وعلى الثبات في الحرب بهديبية وغيرها داخلة في معناها أبن ديك نبي wato duk mu'minin da ya shiga musulunci yayi wa manzon Allah mubaya'a kenan wato mala ya dauki ma'anar da fadi kuma ya yarda cewa manzon Allah da'a da biyayya cikin duk abin ya umarni ko ya hana a bisa ga lada da aka yi alkawari ya zai tsaya kan wannan sawa'un mubaya a hudaybiya ko a wani da ba nan ba illa iyaka mubaya a hudaybiya lalle ita ce zata shiga ajin farko a wannan aya inna ma yubayi'una Allah sanadai suna yin mubaya'a ne ga Allah ai mubaya'atuhum ma Allah fa innaka safiruhu ilaihim wato mubaya'a da suka yi maka kamar sun yi wa Allah mubaya'a ne dan kai zakadan Allah gare su wato kai annabi wa huwa qawluhu man yuti'i ar-rasul faqad ata Allah wannan yayi kama da faɗin Allah ta'ala man yusi rasul fa kada sa Allah da aka ce yadullahi fawqa aydihim ay allati bayu biha an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay huwa ta'ala muttali'un ala mubayatihim fa yujazihim alaiha da aka ce yadullahi fawqa aydihim wato hannun Allah na kan hannunsu abinda ake nufi hannun annabi na kan hannunsu amma hannun annabi sallallahu alaihi wasallam an ambace shi da hannun Allah tunda yana yin aiki da umarnin Allah zartaswa yake da haka anan in mun fassara hannun Allah da cewa ana nufin hannun annabi ya zanto shi ake nufi da hannun Allah sai zanto an yi idafa ne na al-makhluq ila al-khaliq ta yadda da an yi nufin hannun Allah da sai zanto min babu idafati sifa ila al-mawsuf wato an danganta sifa zuwa ga mai siffantuwa da ita amma idan muka ce hannun annabi shi ne ake nufi da hannun Allah kware da gaske hannun annabi hannun Allah ne tunda Allah ne ya halicce shi da kai da abin da ka mallaka da ni da abin da na mallaka da mu da abin da muka mallaka duk na wane ne amma na Allah ne a matsayin halitta ko na Allah ne a matsayin sashin Allah wani bangare na Allah a matsayin sa na halitta ina ba kun fahimta wannan shine abin da idan mutum bai ankar ba sai ya shiga rami bari in karanta muku abin da al-Imam Ibn Kathir ya faɗa dangane da wannan aya al-imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace sun qala azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam tashrifan lahu wa ta'ziman wa takrima innal ladina yubayi'unak innama yubayi'una Allah sai ce ka kaulihi azza wa jalla man yuti'i ar-rasul faqad ata Allah wannan ana nufin sun yi wa Allah mubaya'a duk da kai suka yi wa mubaya'a a ganin ido amma Allah suka yi wa a matsayin mai hukunci a ganin ido hannunsu ya taɓa hannun annabi hannun annabi na kan hannunsu amma ta fuskar hukunci Allah ta kai wa mubaya kun gane ma'anar yace daidai da fadin Allah ta'ala mun yi sayyid rasul fa Allah da yace yadullahi fawqa aydihim abi ake nufi da wannan ai huwa hadirun ma'ahum yasma'u aqwalahum wa yara makanahum wa ya'lamu dhama'irahum wa zawahirahum fa huwa ta'ala huwa al-mubayi'u biwasifati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ta abinda ake nufi da cewa wato ibn kasir yace abinda ake nufi da hannun Allah na kan hannunsu ana nufin Allah yana tare da su a lokacin yana jin maganar su yana wurin matsayar kowa a inda kowa ya tsaya ya san abin da suka san su kunta na imani ko rashin sa ya san zahirin su wato kenan shi Allah shine mubaya'a amma ta hanyar wasifa wasifa din shine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato fallahu subhanahu wa ta'ala lam yubayi'uhum mubasharatan wa innama baya'ahum biwasita Allah ba ke mubaya'a ba don ta'ala Allah an zalika uluwan kabira a ce a sami attama taba juna tsakanin zatin Allah da zatin halittu wallahu ta'ala فوق عرشه سبحانه وتعالى عال على خلقه يستوى على عرشه بائن على خلقه غير مختلط بهم الله بقى ديك السوبة kun gane wannan ibn kasir yace daidai yake da fadin Allah ta'ala inna Allah ishtara min muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ya saya hannun mu ne me saya ya sayi dukiyar ya sayi kawunan su ya saya ya biya ya sayi rayukan su farashin aljanna su ko me suka bayar dukiyar su da kayukan su bi anna lahum aljanna kaga wannan cinikayya ubangiji ta Allah yayi ta ne mu da shi mu ba shi ko bi wasu na annabi da wasu na annabi to haka mu baya ubangiji da Allah bai yi mu baya da mu ba mu ba shi rasar yayi ne bi wasu nawa amma tun da annabi da umarnin sa sai sa ta yace yadullahi fawqa aidi ina zan kila da yanzu ma'ana ta fito Allah ya faman naka fa inna ma yanfutu ala nafsi dukkan wanda ya warware wannan alƙawali to ya warware kansa kansa ya dawo wannan firgici da razani ba dan sahabbai za su warware wa man awfa bima ahada alaihi Allah dukkan wanda ya cika abin da yawa Allah alƙawali a kansa bai saba ba fa sayu'tihi ajran azima da sunna Allah zai baki lada mai girma lada mai gwabi lalle kan sahabbai sun cika ba su warware ba da haka ladan da Allah ya alƙawari din lalle ya tabbata gare su shi yasa lokacin da suka zo suka tare suka yi wa annabi baya kamar da makaranta a baya sai annabi ya ce an khairu ahli al-ard ku dinnan ku ne wanda ke ban kasa a yanzu ba wanda ya fi ku alkhairi haka annabi ba da shaida akan su abubakar na ciki umar na ciki usman na ciki aliyu na ciki duk da usman baya na akan bayar amma manzo Allah ya daga hannunsa yace wa hadhihi an usman saboda haka duk suna nan aka ce antum khairu ahli al-ard sannan ko manzo Allah ya sake cewa ba yanda za a yi mutum ya shiga wuta bayan yayi a karkashin wannan bishiya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu nan babu su babu wuta da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke cikin sahih sai Allah shi فيقول لك المخلقون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن من ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بل ظننتم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن الصوت وكنتم قوما بورا Allah maɗaukakin sarki na faɗa masa abinda su ‘yan kabilar Juhaina da ‘yan kabilar Muzaina da waɗansu daga cikin Banu Bakar za su faɗa tun kafin ya je Madina. Tun da yana kafin ya zuwa Madina ne surar ta sauka. Wato wannan ke nuna lallai Allah sallallahu wahayi ke sarrafa. Kuma wannan mu'jiza da Alƙur'ani za su ce kan kafin su ne aka ce za su ce to da suke cewa mana magagu za su faɗa sai qulu lakal mukhallafuna min al-ara da sannu waɗanda ba su fita yaƙi tare da kai ba ko ba su fita zuwa umara da kai niyya ba wajen da aka kulla sulhu hudaybiya tare da kai waɗanda ba su fita ba ta sannu za ka sun ce shagalatna amwaluna wa ahluna inda ya shagaltar da mu dukiyoyin mu da kuma iyalinmu fassara sallana da haka ka roƙa mana gafara ya mazan Allah za su faɗa haka dan ƙarya ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim za su rinka faɗa da bakunan su irin abin da ba shi ne a cikin zukatan su ta Allah ce kul ka ce da su fa man yamliku lakum min Allah shay'a waye zai mallaka muku wani amfani in ba Allah ba in arada bikum darran idan ko Allah ya yi nufin ya cutar da waye ya sai tsare muku cutar aw arada bikum naf'a in ku Allah ya nufin amfani a gare ku wani ne sai amfani da ku in ba shi ba ba mai kare amfanin sa gare ku in ya nufin ku da amfani ba mai tsare cuta isuwa gare ku in ya kaddara za ta same ku abin nufi dai zaman gida baya hana baya sa tsawon rai fita yaki kuma baya dawo mutuwa ina ba ta fahimta su sun ki fita yaki dan jin tsoron mai mutuwa to amma idan Allah ya kaddara mutuwa sai ya ka fito ka tafi qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila mudadihim ma'ana da ubangiji su da da kasance a gida Allah ya kaddara mutuwa to wanda suke zama a gida kawai sai aka san fito sun fita har sai sun je sun mutu a sai zaman ku ba zai iya kare mutuwa bal kana Allah bima ta'maluna khabira ubangiji ta'ala mai ba da labari ne dangane da abin da kasance kuna aikata anan ana fadakar da annabi za su zo su ba da uzuri amma in sun faɗa ma ƙarya suke da haka in sun faɗi waccan magana kai ga abin da zaka ce bar tun bari dai ku kun yi zaton allan kalibar rasul wal mu'minun annabi da sahabbai da mummune ba za su dawo gida ba ila ahlihim zuwa ga ahlin su abadan har abada kuma sun tafi kenan za a kashe su a wajen yaki wa zuyira zalika fi kulubikum an kawata haka a cikin zukatanku sai dan ya kawata muku wannan wa zanantum zanna sawi kuka munan da zato mummunan zato wa kuntum qauman bura ko kasance mutane halakakku domin lafazin bur jam'in al-ba'ir ba'ir kuma halakacce ke daga al-bawar ne alam tara illa alladhina baddalu ni'mat allahi kufran wa ahlu qawmahum dar al-bawar wa tusinan wa kuntum qauman bura yani kuntum qauman halaka halakakkun mutane kun halaka kun bar tafarki shirya wato wannan ana sanar da annabi za su zo su ba da uzurin idan sun zo gashi kuma abin da zai ba su an da shi tunda Allah ga an sanar da shi ta fuskar wahayi ثلاثة ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ومن لم يؤمن بالله ورسوله دو wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira to lalle mun tanadi wuta mai kuna dangane da kafirai wato kenan wanda bai imani ba bai imani da manzo Allah ba shi menene kafiri ne da haka kenan fa inna atana lil kafirin sa'ira wallahi mulku samawati wal ard abinda da ke cikin sama da abinda da ke cikin kasa dukkan mulkin Allah ne yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha yana yin gafara wanda ya ga dama sannan kuma yana yin azaba ga wanda ya ga dama wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji da Allah mai gafara ne ubangiji da Allah mai jinta ne abin nufi da dabarar ku ba za ta iya kare ku komai ba ba za ta iya mallaka muku komai ba wa in yamsaka Allah bi dhurrin wala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim ashe da sun bambace ba sun bambance Allah shi sun musu alkhairi ayatu ba ta ce ayatu ba ta ce فيقول المخلقون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون من تحسبوننا من كانوا لا يفقهون إلا قليلا تصنع سوء أن ندب فيك بذات في ذكي ذات في إذن طلبتم إلى مغانم لتأخذوها yayin da kuka tashi za ku je wajen wata ganima da za ku ɗauko kaga su an yi yaƙi amma sai aka nuna musu kawai za su je su ɗauko a cikin nan akwai bishara na cewa za su je yakin kuma za su ci nasara har su samu ganima amma sai aka yanke abin da zai faru na yakin kawai aka faɗi mai ganimar kai tsaye dan a ba su tabbaci na cin nasara in kun koma gida madina za ku tafi yaki na khaibar yakin khaibar kuma Allah ya riga ya hukunta cewa ba a yadda wani ya ba annabi ba sai wanda suka je aka yi sulhul hudaybiya da kuma yakin khaibar lalle za a gwamza yaki za a ci nasara kuma za a samu dukiya mai yawa wanda daga cikin sahabbai yace ba mu fara koshi ba sai da aka bude Khaibar to kenan zaman da ake da tun da aka yi hijira shekara bakwai din farko kadaran kada han ake sai lokacin da aka bude Khaibar aka samu wadata to wannan Allah ya ga muku alƙawarin da kamar zamu karanta a nan da wa'adakum Allahu maghanima katiratan ta'khuduna za ta zo nan gaba za a yi musu alƙawalin amma an ce wanda suka je sun hudaybiya kadai za su tafi to idan sun dawo za a tafi tunda an ji labarin akwai ganima su munafikan da da suka ki tafiya da za a ji sulhul hudaybiya suka rika bada uzurin ƙarya za su ce a'a ku tsaya mu tafi tare tunda za a ji a samu mai ganima shine sai yaqulul mukhallafun idan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha zaka ce waɗannan da basu yi yakin ba suna cewa da ku zaruna na tabi Allah ku kyale mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna son su musanya zancen Allah me ake nufi da zancen Allah anan fasara mafi inganci zancen Allah da yayi na cewa ganima ta khaibar ta shafi wanda suka je sulhu hudaybiya ne to su ba je khaibar ba ba su je sulhu hudaybiya ba amma suna son kuma su shiga cikin wadanda za a ba ganimar khaibar yanzu ba su musu zancen Allah ba shine ma'anar yuridu na yubdilu kalama sai Allah ce da manzo Allah kul ka ce da su lan tattabi'una ba za ku bi mu ba kazalikum qala Allah min qabl haka Allah ya faɗa tun kafin mu zo gida tun da aka yi faɗa in mun zo mu kaɗai zamu in kun faɗa haka din fa sai kuluna da sanda zaku suna cewa da ku bal ta hasu duna a ah, wato abin ma hasada ake mana dan kar mu samu gane ba dan Allah ba ba ta bada da hasada abin ma hada hasada abin ma irki a shi sai Allah ce bal bada dai kanu la yafquna illa qalila su ba ta fahimtar sako na ubangiji da sokarwa manzon Allah sai ka wato mutane ne suke cikin jahilci ayar karshe da zamu tsaya kanta qul lil mukhallafin min al a'rab فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما kace da waɗanda ba su tafi da kai sulhul hudaybiya ba min al-a'rab cikin mazauna karkara ce da su auna ila qaumin uli ba'sin nan gaba za a gayyace ku zuwa ga waɗansu mutane uli ba a san shadida ma'abuta faɗa mai tsanani suna da yawa suna da tanadin yaki to qatilunahum cewa ku zo ku je ku yaƙe su aw yuslimuna ko kuma su shiga musulunci fa in tuti'u idan kun yadda kun yi biyayya yu'tukum Allahu ajran hasan to Allah zai ba ku lada mai yawa kikkiawan lada wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl idan kuka juya baya irin yadda kuka juya baya da za a tafi makka to shikenan um, yu'azzibkum azaban alima wa ta ta'ala zai muku azaba wa tukum da nabi abin nufi dai ba za a je kaibar da ku ba wannan an riga an zartar amma bayan kaibar nan gaba za a telanta wani kawai yaki amma za a je a haɗu da su mutane ne zarata masu bala'in iya yaki da ƙarfi ana son ku zo a tafi da ku ku aure su yuslimun ko dai ku kashe su ko su shiga musulunci babu ganima a kan <laughs> fa in tuti'u Allah wa ajran hasana in kun yi biyayya to sai Allah ba ku lada mai yawa waɗannan wani mutane ne waɗanda aka ce kuli ba a san shadidi waɗansu malaman tafsirin suka ce su ne hawazin wato waɗansu kabilun larabawa hawazin da za su haɗu su daga tufan ina fata an fahimta waɗansu malamai suka ce a'a ana nufin daular farisawa za a kiraye ku don ku yaki daular farisawa suna da ƙarfi waɗansu malamai ma suka fassara da daular rumawa waɗansu malamai tafsirin ma suka fassara su da ahlu makka idan an zo yakin buɗe makka waɗansu malamai suka fassara su da zidda ridda ne banu hanifa wanda a gurzu yaki a lokacin abubakar siddiq radiyallahu anhu da su wato mutanen musulmi kazzab to cikin waɗannan maganganu ko dai mu ce banu hawazin su daga tsufan ko mu ce farisawa ko mu ce rumawa ko mu ce banu hanifa waɗansu malaman tafsirin sun gurin gayar da waɗannan mutane su zama wato mutanen musulmi kazzab banu hanifa saboda su ridda suka yi tunda ko ridda suka yi idan an zo ya kasu ko dai kawai a kashe su ne ko su dawo musulunci ba maganan su zauna su zanto ahlul zimma dan a rinka karɓar jizya a hannunsu ka ko inda daular rumawa ce daular rumawa in an ci nasara a su me za su su mika wuya ko da ba su shiga musulunci ba su zauna karkashin daular musulunci suna ba da jizya hatta yutul jizya ta an yadin musajirun amma wanda ya ridda sai a yake shi a ce kuma ya ba da jizya shi dai ko a yake shi a kashe shi yana kan riddarsa ya mutu arne ko kuma ya dawo musulunci sai a kyale shi amma babu wani abu a tsakiya to wannan shine dalilin da ya sa waɗansu daga cikin malaman suka rinjayar da cewa abin da ake nufi da su su ne wannan mutanen banu hanifa ina fatan kun fahimta bisa ga haka suka ce masu wannan fassarar wannan aya a fakaice tana yin ishara zuwa ga khilafati abubakar na siddiq radiyallahu anhu tunda a lokacin sa ne za a yaki mutanen musailima tuqatilunhum aw muslimun kuma haka ya faru a tarihi a lokacin sa aka yaki mutanen musailima tul kazzab har aka kashe musailima waɗansu suka dawo cikin musulunci waɗansu kuma suka mutu akan ridda to kaga kenan ana ishara zuwa ga wannan tun kafin faruwarsa amma kamar yadda na faɗa dai mas'ala ta khilafiyya ko ma dai wani irin mutane ne mutane ne dai masu karfi kuma kuma dai wadannan mutane da za a yake su ne babu jizya a ciki shi yasa zai fi karkata zuwa ga wato anishin banu hanifa amma jamaluddin al-qasim cikin tafsirin sa yace ai ba lalle bane su zanto banu hanifa ahlur ridda ta iya mutan makka ma ake nufi tunda su kansu mutanen makka duk da an yake su an shiga makka to amma ai an ce da masu su hum aw muslimun ko dai ko yake su ko su musulunci to mutanen makka sun musulunta kuma ba a riba dukiyar su ba ba a raba ganimar su saboda haka babu mamaki aya tana da isharar zuwa ga wannan musamman yace tunda an yi amfani da sin wanda take nuna al-mustaqbal al-qarib satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidan tuqatilunhum aw yuslimun mu dai sakamakon da zamu fita da shi shine munafikai dai an hana su je gazo ta Khaibar da za a nemi ganima wannan kuma sakamako ne tunda sun ki fita mai sulhul hudaybiyah amma an ce da su nan gaba ko wani yaƙi da za a je a gabza da ɗan sarata wannan kan za ku je <laughs> shi da sakamakon za ku tarci me yasa aka ce musu haka in sun yi da sun yi biyayya kaga sai ta kankare mai zunubin su na baya amma idan suka ci ba to sai Allah ya musu azaba azaba wa cikin da sai mu dakata nan insha Allah lokacin da gaba sai mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah shi ya tsaya muna da manyan baki da suka zo mana ɗaya daga cikin kun san shi malam muhammad al-mansur ibrahim da ina daga sakkwato jami'ar usman bin kodiyo a sakkwato malami ne abokin karatu mu ne tare muke karatu a madina sannan kuma yana da bako da suke tare wanda shi zai gabatar da shi kafin nan dan kar in manta dan shedan ya mantar da ni a masallaci akwai wani kafin na lacca da shi malam Mansur ya a tambayoyi saba'in da ba su da amsa tambayoyi saba'in da ba su da amsa duka tambayoyin zuwa ga yan shi'a ne ɗaya har guda saba'in da ba su da amsa a kan hanya ta daga sakkwato da zan dawo nan zuwa kano allah ta na ji kasar ɗin gaba ɗayansa kasar biyu ne a ƙashin gaskiya da yaren hausa ban taɓa jin wata lacca da aka yi ba wadda ta gamsar game da shi a irinta gamammiyar ɗansa wadda ilzamat ne kawai hasara ce gagaruma a ce baka zo nan kasa ba da haka da na zo da shi da kaina na wa dan uwa na ce ya yi ƙoƙari a buga shi dukkan masu kasar da suke zuwa masallaci a raba musu su samu kwafi-kwafi. don su yada shi tsakanin jama'a kuma na nemi shawara shi malam mansur cewa ya takaice shi a mayar da shi littafi ya yi nazarin kuma yadda zai ya dawo da su kasa ɗaya nan gaba amma gaskiya kasa ɗin ya yi matuƙa Allah saka masa alheri da haka ba wai ina tallar kasa ɗin bane ba a madadin masu kasa. a'a ina faɗin ilimin da Allah ya sa kasa ɗin ya kunsa ni wanda gaskiya in ɗalibin ilimi bai same shi ba ya hasara ni dai na karɓi da shi karuwa mai yawan gaske tsakani da Allah akwai ababen da na san su ya kara jaddada musu akwai ababen da ban taba sanin su ba sai bayan ya faɗe su haka san ne mai matuƙar muhimmanci ku neme shi ku neme shi ku neme shi ina jaddada muku wannan malam mansur bari in gabatar da kai kai kuma sai ka gabatar da babban babban nan